يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم شاشة قوات رمضان هجرانا دا شكرا دبودة داري حدود شرن دا ترى daidai da شابير biyar ga watan tara shekara ta za mu fassara aya ta 255 ta suratul baqara insha Allah Allahu la ilaha illa huwa Allahu la الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا باطنة la نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم wannan ita ce aya mafi girma a littafin Allah maɗaukaki babu wata aya da ta fi ayatul kursi girma daga cikin ayoyin alkur'ani ayatul kursi ita ce aya mafi girma a cikin ayoyin alkur'ani akwai hadisi wanda ya inganta akan haka domin duk irin da aka faɗi magana wajibi ne a sama mata hujja malamai suna cewa ayatul kursi ita ce aya mafi girma daga cikin ayoyin alkur'ani saboda wani hadisin annabi muhammad hadisin al'imamu muslim ya ruwaito yana cikin sahihu muslim hadisi na 809 al'imamu abu dawud ya ruwaito shi <coughs> shi ma al'imamu abu dawud ya ruwaito hadisin a cikin sunan abi dawud hadisi na dubu da da hudu a hakanan al'imamu ahmad bin hanbal a cikin littafin sa'al musnad a mujallar na biyar shafi na da da arba'in biyu wannan hadisin yake nuna da cewar babu wata aya daga cikin ayoyin alkur'ani wanda girmanta ya kai ayatul kursi ubayu bin ka'ab ya ba da labari ya ce قال له رسول الله صلى الله manzon Allah ya ce masa ya abal munzir a tadiri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'abam Ubay bin Ka'ab yana cikin mahaddatan Alƙur'ani a zamanin Annabi Muhammad akwai mutanen da aka tabbatar da sun samu haddan alkur'ani tun annabi yana da rai ubayyu bin ka'ab yana cikin su baya ga cewa mahaddacin alkur'ani ne shine sakataren annabi muhammad na farko shi ya fara rubuta masa wata kalma ta wahayi ubayyu bin ka'ab ko malaman tarihi suna cewa shine mutum na farko a tsawon tarihi wanda aka samu ya rubuta signature a ƙarshen littafi ko wasiƙa kafin zamaninsa ba a haka a duniya sayyiduna umar yana girmama shi yana kiransa sayyidul musulmina shugaban musulmai ubayyu binu ka saboda darajar da yake da ita a wajen annabi muhammad yana cikin mutane guda shida waɗanda suke da ikon tashi tsaye su ba da amsar tambaya a gaban manzon Allah kasan ku iliminsa ya kai makura suna iya miƙewa su ba da amsar tambaya annabi na zaune ubay bin ka'ab babu shakka ya samu tabbacin ilimi a hadisai da dama haka nan ma daga bakin manzon Allah Ubay bin Ka'ab yace wata rana annabi yace min ya abal munzir ya baban al munzir atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam ko ka san cikin ayoyin da ka haddace din nan na littafin Allah ko ka san ayar da ta fi girma manzon Allah ya tambaye shi kala sai yace qultu Allahu wa rasuluhu a'lam sai na ce ma annabi Allah da manzonsa su suka fi sanin amsa manzon Allah ya sake tambayarsa ya abal munzir a tadiri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam baban munzir ko ka san cikin ayoyin da ka haddace na littafin Allah ko ka san ayar da ta fi daraja ayar da ta fi girma ya sake ba da amsa ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne suka fi sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaita tambayansa karo na uku ya sake tambayansa ko ka san aya da ta fi girma cikin ayoyin da ka haddace na littafin Allah sai Ubay bin Ka'ab ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حبهما وهو العلي العظيم أمسا ديباير تافرا ترى النبي محمد Ubayi bin Ka'ab ce fadara ba fi sadari sai manzon Allah ya doki na da hannunsa saboda farin ciki sai da ya bugi kirjina kamar bature ne in ka burge shi sai ya cire hula ko sai ya cire hula soja fa ya fara maka manzon Allah ya bugi kirjinsa saboda murna ya ce wallahi liyahnikal ilmu abal munzir ya ce wallahi ina maka fata Allah ya sauwaƙe maka ilimi baban munzir in ka duba aunin ma'bud mujallar na uku shafiyan ɗari biyu da goma sun yi bayani dalilin da ya sa ubayyu bin ka'ab bai amsa wa annabi tambayarsa ta fari da ta biyu ba saboda ƙarfin iliminsa rashin ba wa annabi amsa a tambayarsa ta farko tana nuna lallai malami ne hakanan maimaitawa da aka masa bai ba da amsa ba nan ma yana gwada lalle mutum ne mai ladabi fawwaba awwalan adaban annabi yace ko ka san ayar da ta fi girma sai yace Allah da manzonsa su suka fi sani ya fa san amsa amma yace Allah da manzonsa su suka fi sani me yasa saboda ladabi malamin ka yake maka tambaya dan ya gwada iliminka. ka in kana da hankali sai ka gwada ba ka da ilimi don ya ƙara maka ilimi kaga ba mai sanin haka sai malami kai ne ana maka tambaya nan take sai ka ba da amsa sai malami ya ce a wannan kan ya kosa ya kai a yayi shi amma da ya maka tambaya sai ka ce Allah da manzansu suka fi sani ko da ka san amsar ya ce wannan yana bukatar a ƙara masa ilimi kuma yana gwada ladabi don ko da ka sani yana da kyau ka nuna ba ka sanin ba fajama'a bainal adabi wal imtisal don haka ubayy bin ka'ab ya haɗa abubuwa guda biyu na farko ya ɗauki ladabi ya nuna cewa mutum ne mai ladabi sannan bai ƙi amsan ba da annabi ya masa tambayan sau uku sai ya ba shi amsa kaga an samu ladabi sannan kuma ga biyayya kama huwa da abu arbabil kamal wannan ita ce wato ɗabi'a ta mutanen da suka samu kamala babu wanda yake samun irin wannan sai mutumin da yake da cikakkiyar ɗabi'a shi yasa lokacin da manzon Allah ya masa tambaya karo na farko bai ba shi amsa ba karo na biyu bai ba shi amsa ba sai a karo na uku ubayyu bin ka'ab ya ba shi labarin ayar da ta a cikin littafin Allah ita ce ayatul kursi ya aka yi ubayyu bin ka'ab ya sani wannan shi ya burge annabi Muhammad yana da basira ya karanta ayoyin alkur'ani ba wai haddan su kawai yayi ba yana bin su da la'akari yana bin su da tunani yana bin su da nazari yana bincike gwargwadon iliminsa a iya abin da na karanta na littafin Allah wace aya ce ta fi daraja cikin ayoyin nan fahimtarsa ta nuna masa cewa ayatul kursi ce wannan shi yake gwada maka abin da ya kamata ga wanda ya haddace alkur'ani ya aikata in ka yi haddan alkur'ani ya kamata a ce kana la'akari da ma'anan ayoyin kana tadabburi ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أشد متمن ده ya samu haddan alkur'ani akwai buƙatar kuma ya yana ƙoƙarin sanin fassarar Alƙur'ani ɗin da kuma tunanin ma'anar Alƙur'ani da hikimomin da Allah maɗaukaki ya sa cikin ayoyin wannan hadisi shi ya tabbatar mana cewa lallai babu wata aya daga cikin ayoyin alkur'ani wacce ta fi ayatul kursi daraja babu ayan da ta fi ta girma a'zamu ayatin fi kitabillah kuma ba wannan hadisin ne kadai ba hadisai da dama sun inganta daga annabi muhammad akwai wata riwayar da take nuna bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye cewa lallai ayatul kursi ita ce aya mafi girma daga cikin ayoyin alkur'ani riwayar tana cikin majma'u zawa'id mujalladi na shida na uku da ishirin da ɗaya. me yasa ayatul kursiyo ta fi girma daga cikin ayoyin alkur'ani na farko shafi na ɗari da goma sha biyar. yace wa inna ma kanat a'zam ayatin abinda yasa ta kasance aya mafi girma da annaha tauhidun kulluha saboda baki ɗayanta tauhidi take karantarwa ayatul kursi baki ɗayanta tauhidi ne don haka yasa babu wata ayar da ta fitar girma saboda aya ce da take karantar da kai hakki na Allah maɗaukaki kama fara qauluhu kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi annabi yace afdalu ma an ma qala ana wan min qabli in ka tattara annabawa da Allah ya turo inji annabi Muhammad daga kaina har sauran annabawa gaba ɗayanmu kalmar zikiri da ta fito daga bakinmu kalmar da ta fi daraja ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu manzon Allah ya ce babu wata kalma da ta fita bakin annabin Allah wacce ta fi daraja irin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al imam malik ya kawo hadisi a cikin muwatta da kuma al imam tirmidhi hadisin ya inganta sahihu sunan tirmidhi hadisi na 3383 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu zikiri la ilaha illallah wa afdalu du'a'i alhamdulillah manzon Allah ya ce zikiri wanda ya fi daraja shine ka ce la ilaha illallah wannan hadisin ya inganta daga annabi Muhammad zikirin da ya fi daraja shine ka ce la ilaha illallah gashi kuma ayar da tafi girma ta fara da Allahu la ilaha illallah don haka al-Imam al-Qurtubi yace wannan shi yasa ayatul kursi tafi kowace aya girma daga cikin ayoyin alkur'ani domin babu wani lafazin zikiri wanda ya fi la ilaha illallah girma a wajen Allah madaukaki hadisin yana sahihu sunan ibn maja hadisi na dubu uku da ɗari takwas banzan Allah ya ce zikiri wanda ya fi daraja shine la ilaha illallah kuma addu'a wacce ta fi daraja addu'a wacce ta fi daraja ita ce ka ce alhamdulillah ashe in ka ce alhamdulillah ba ma godiya kaɗai kai ma Allah ba addu'a ce kake a cikin addu'o'in ma babu addu'an da tafi daraja irin ka ce alhamdulillah domin duk abin da za ka faɗa ma Allah ya riga ya sani ko akwai sabo ba ni da cefa ne ai na Allah ya sani ba ni da lafiya Allah ka bani abin hawa bani da abin hawa bani da gida yanzu Allah za ka gaya ma abin da bai sani ba duk abin da za ka faɗa ya sani abin da ya fi dacewa gare ka ne ka yi godiya gare shi domin kuwa in kai tunani akwai wanda halin da kake ciki ya fi nashi kyau ko kuwa don haka ba addu'an da ta fi daraja in ji annabi muhammad kamar ka ce alhamdulillah <laughs> ka ce alhamdulillah manzon Allah ya ce ita ce addu'an da ta fi daraja don haka daga cikin jikokin annabi Muhammad akwai wanda ake kiransa Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Hussein Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Hussein a lokacin da Sufyanu Sauri ya masa tambaya labarin yana cikin Hilyatul Auliya mujallar na uku shafi na 193 Abu nu'aim yana cikin malaman da suka ba da wannan labari Sufiyanu Thauri yana cikin manyan malaman farko yace masa la aqumu hatta tuhaddisani ba zan tashi daga majalisinka ba sai ka bani labari Abu Ja'far jikan Annabi Muhammad sai jikan manzon Allah ya ce masa amma inni ka zan baka labari sai dai wama kasratul hadisi laka bi khairin yawan magana yawan labarai gare ka ba zai zama alheri gare ka ba sai dai bari maka ishara ya sufiyanu in na ce zan karanta maka hadisi hadisin in ya yawa ba za ka iya ɗauka ba amma zan baka ishara zan baka ishara ishara tana isar mai hankali iza an'ama Allahu alayka bi ni'matin in Allah ya maka wata ni'ima fa ahbabta baqa'aha kana son wannan ni'imar ta tabbata wa dawama in dai Allah ya maka wata ni'ima fa aksir min alhamdi wa shukri alaiha sai ka yawaita godiya ga Allah akai idan kai ma Allah godiya wannan ni'imar ba za ta kare ba har abada domin Allah ya faɗa a cikin alkur'ani a suratu ibrahim wa isa azana rabbukum وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد yace masa abin da yasa nace masa in kana son ni'ima ta tabbata gare ka ka yawaita godiya ga Allah Allah ne ya faɗa a cikin Alƙur'ani suratu Ibrahim aya ta bakwai Allah ne ya faɗa wa azana rabbukum ku tuna sa'ilin da ubangijinku yayi sanarwa sanarwa Allah yayi a gaya ma kowa tun zamanin annabi Musa tun zamanin annabi Musa kuma an ɗauko maganar an saka ta a cikin alkur'ani domin kuma mabiyan annabi Muhammad sako ne gare ku amma asalin maganar yahudawa aka gaya ma banu isra'ila tun zamanin annabi Musa Allah ya yi wannan sanarwan amma fa tun da wannan sanarwa ta zo cikin alkur'ani wannan sanarwa ta mai hadda mu mabiyan annabi Muhammad wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum lalle fa in kun yi godiya la azidannakum lalle fa ne ku zan muku kari in kun gode to zan muku kari wala in kafartum kuma lalle in kun yi butulci inna azabi la shade to fa lalle azabata mai tsanani ce don haka in kayi butulci wai batun ma ka roƙi Allah ka samu ijaba ba bata mata so ba azaba dai Allah ya maka tanadi ba maganar ka roƙe shi ma ya amsa babban abu shine godiya ga Allah maɗaukaki matukar baka yi wa Allah godiya ba to addu'a ka addu'ar banza ce in dai akwai butulci a jikinka Allah maɗaukaki ba zai karɓi addu'anka ba maimakon haka ma azaba ce take jiranka Allah shi mana kariya ashe abu na farko da yake gabanka kai ɗan adam shine godiya ga Allah ba ma roƙon Allah ba shi yasa annabi yake cewa afdalu du'a'i alhamdulillah don haka addu'an da ta fi daraja ita ce godiya ga Allah domin in ka gode ma Allah ko baka roƙe shi ba ma zai maka ƙari in ji jikan annabi Muhammad kuma ya ba da hujja da ayar alkur'ani la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la in kuwa kuka yi butulci to fa azabata tana da tsanani wa qala Musa annabi Musa ya ce ma banu Isra'ila in takfuru antum wa man fil ardi jami'an ku sani ya ku banu Isra'il da da ku da mutanen duniya gaba ɗaya za ku haɗa kai ku yi ma Allah tawaye da ku da mutanen duniya kaf ku haɗa kanku ku ce yau ba za mu biyayya ga Allah matsukaki ba ku kafirce ma Allah annabi Musa ya ce fa inna Allah la ma mawadaci ne kuma abin godiya ne ibadar ku ba ta amfanar Allah sannan kuma rashin godiyar da za ku yi ma Allah bai hana a samu masu godiya ga Allah akwai halittu da dama waɗanda suke masa godiya wannan malamin ya ce don haka in kana son ni'ima ta tabbata gare ka ka yawaita godiya ga Allah maɗaukaki ya ce masa wa idan arziki ya daɗe bai zo ba ka yi ta addu'a shekara da shekaru Allah kawo abin da bai zo ba fa aksir min al-istighfari to ka bar roƙon Allah ka ta istighfari ka koma neman gafaran Allah domin addu'a tana da sharuɗan ijaba Allah bai karɓan addu'an mutumin da yake fushi da shi ko kuwa Allah ba zai karbi addu'ar mutumin da yake fushi da shi ba ashe kai da ake fushi da kai babu mamaki ba kama sani ba abin da ya fi cancanta gare ka shine ne in Allah ya gafarta maka lokacin yake son ka idan kuwa Allah yana son ka ba ma sai ka roƙe shi ba zai baka kaga godiya ga Allah da istighfari su ne kan gaba ga wanda yake da bukata wajen Allah madaukaki ka gode ma Allah ni'imar da ya baka ala kulli halin duk abin da kake nema a wajen Allah kari kake so Allah tuni ya riga ya baka ko da lafiya ce ko da lafiya ce in ka zauna kai tunani akwai wanda lafiyar da ka samu bai samu irin ta ba kuma duk tsananin talaucin da yake kanka in kai tunani da kyau wallahi ba mamaki a unguwar da kake akwai wanda ya fi ka talauci duk halin da ka shiga in ka zauna ka zurfafa tunani in ka zauna ka zurfafa tunani yadda annabi ya mana umarni mu daina duba na sama mu rika duba na ƙasa wannan shi zai fi dacewa gare mu don mu yi tunanin ni'imar Allah har mu gode masa ashe in ka yi tunani duk yanayin da kake ciki akwai buƙatar ka yi Allah godiya sannan ka yawaita istighfari ga Allah jikan annabi Muhammad ya ce ma Sauri ka yawaita istighfari fa inna Allah qala fi kitabihi lokacin da Allah yake magana akan tarihin annabi Nuhu annabi Nuhu yake cewa ah, فقلت استغفروا ربكم إنه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا عليكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويرسل يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ita masa ai annabi Nuhu ya gaya ma Allah madaukaki ya ce lokacin da nake ta kiran mutane na fa qultu rabbakum na ce musu ku nemi gafaran ubangijinku innahu kana gafara lalle Allah mai yawan karɓan gafara ne shi Allah mai karɓan gafaran bayi ne idan kun nemi gafaran Allah yursili sama'a alaikum midrara Allah zai saukar muku da ruwan sama sama ta ringa kwararo ruwa a kanku ba ma ta ringa zubowa ba yursili sama'a Allah zai take sama alaikum midrara Allah zai sako sama a kanku ta dinga zubar da ruwa don haka in kuna cikin hari ku nemi gafaran Allah Allah zai ba ku ruwan sama wa yumdidukum bi amwalin Allah zai ninninka muku dukiya ya tallafa muku shine yumdidukum yuzidukum Allah zai muku ƙarin dukiya akan wanda kuke da shi dukiyar da kuke da ita in kuka nemi gafaran Allah za ku samu ƙari a kanta wa banina kuma Allah zai ƙara muku ƴaƴa a nan duniya fa kenan na gaya musu kuma a lahira fa wa ya kun jannatin Allah zai ba ku gidajen aljanna wa ya kun anhara ya ba ku koramu da ke gudana karkashin su don haka jikan annabi ya ce masa malan ka rike abu biyu din nan farko yawaita godiya ga Allah na biyu yawaita neman gafaran Allah ya sufiyanu idza hababaka amrun min sultanin aw ghairihi idan al'amari ya rikice maka ko tsoron wani mutum ya shiga zuciyarka in ma sarki ko wani mai mulki duk sa'ilin da al'amari ya rikice maka fa'afir min la haula wala quwwata illa billah ka rike wannan zikiri fa innaha miftahul faraji saboda la haula ita ce mabudin damuwa wa kanzun min kunuzil janna taska ce daga cikin taskokin gidan aljanna Allah maɗaukaki ya saukar da shi ga al'ummar annabi Muhammad. Al'imamin Nawawi a cikin sharhu sahihi Muslim ya ɗauko maganar alƙabi iyaw juz'i na uku shafi na ɗari uku da uku yake cewa fihi hujjatun lil qawli bi jawazi tafdili ba'd al-Qur'an ala ba'd hadisin nan na Ubay bin Ka'ab ya ishe mu hujja akan cewa ashe dai Al-ƙur'ani da muke gani magana ce ta Allah ashe littafin alqur'ani ba darajarsa guda ne, wani sashi ya fi wani sashi daraja wannan malamin ya ce hadisin na hujja ce gare mu akan haka annabi ya tambayi ubayyu bin ka'ab ko ka san ayar da ta fi girma daga cikin ayoyin littafin Allah me wannan magana take nuna maka alkabu yake cewa maganar tana ishara tana karantar da mu tana nuna mana cewa ayoyin alkur'ani ba darajarsu ɗaya ba ce wata ayar darajarsu ta ɗara ta wata shi yasa annabi yake tambayan ubayu bin kaf ko ya san ayar da ta fi girma wannan magana ta alkabu ita ce fahimtar malaman sunna domin abin da manzon Allah ya faɗa kenan ya tambaye shi ko ya san ayar da ta fi girma daga cikin ayoyin littafin Allah nan ne aka samu malamai na farko can waɗanda suka fi aƙidar ash'ariya kamar abul hasan al-ash'ari abubakar al-baqilani da ma wasu malaman fiqhu da wasu malaman usul suke cewa baya kamata a fifita wata maganar Allah akan wata wannan ba aƙida ce ta sahabban annabi Muhammad ba bai kamata musulmi ya faɗi wannan magana ba ka ce bai kamata a fifita wata magana ta Allah akan wata ba annabi Muhammad ya fi kowa sanin alkur'ani annabi ya tambayi sahabinsa yake ce masa ko ka san ayar da ta fi girma kun ga kenan ce ayoyin Allah ba darajar su guda bane ko har ma annabi yana tambayan sahabinta ya san ayar da ta fi girma don haka fahimtar malaman sunna ita ce ɗaukan maganar annabi Muhammad ba tare da an mata tawili ba idan manzon Allah ya faɗi magana kai musulmi ka ji ka ɗauka baka da ikon tawilin maganar manzon Allah ba daidai ba ne yanda annabi ya faɗa sai ka bashi wa huwa rajihun wa huwa raji'un ila abni ajri qari'i dalika abinda annabi yake nufi wanda ya karanta ayatul kursi ladansa ya fi yawa akan wanda ya karanta wata aya daga cikin ayoyin alkur'ani wannan aya ta ɗara kowace aya daga cikin ayoyin alkur'ani hiyal a'zamu wa afdal ita ce aya mafi girma ita ce kuma aya mafi daraja don haka ita ce ayar da in ka karanta ta kake samun lada fiye da ladan da kake samu a kan karatun wata aya bil haƙiƙa ita wannan aya ayatul kursi yadda annabi ya faɗa cewa ita ce aya mafi girma ya ba da aka shiga ƙarerraki masu yawa wajen fassaranta malamai sun yi maganganu da yawa maganganu marasa asali da ayar alkur'ani ko hadisin annabi muhammad saboda a nuna darajar ita wannan aya wacce annabi ya faɗa ita ce aya mafi girma daga cikin ayoyin alkur'ani an shigar da maganganu da daman gaske ba kuma kawo maganganun zamu yi ba illa dai mu za mu taƙaita bayaninmu ne kan abubuwa guda biyu na farko hadisan da suka zo ingantattu daga annabi Muhammad dangane da falalanta abin da ya inganta kawai dangane da falalan ayatul kursi shine za mu faɗa in ka ji mun yi shiru to ruwanka in dai ka ji wata magana ka gaba mu faɗa ba da sai ka je ka ƙara bincike maganar da ta inganta ita ce kaɗai za mu faɗa game da falalan ayatul kursi na biyu sannan mu yi fassaranta mu samu fahimtar abin da ayar take karantar da mu Allah shi datar da mu da sunna da farko yana da kyau mu sani darajan da ayatul kursi ta samu wanda ya tabbata daga bakin annabi Muhammad ta samu daraja na cewa ana karanta ta a lokuta guda uku banda lokaci uku ɗin nan duk wata magana da wani ya faɗa to sai ka nemi hujja a wajensa in dai ya faɗi magana akan albarka ko daraja na wannan aya ayatul kursi saɓanin waɗannan lokuta guda uku waɗanda suka inganta daga bakin annabi Muhammad. Ana karanta ayatul kursi idan za a kwanta bacci. Babu shakka wannan ya tabbata daga bakin manzon Allah. Yana daga cikin falala da kuma albarka wanda Allah ya saka mu ita wannan aya. A karanta ta a lokacin da aka kwanta bacci. akwai hadisai da dama da suka yi bayani akan haka misali hadisin al'imamul bukhari ya kawo shi wurare kamar guda hudu hadisi na 2311 da al'imamun nasa'i da malaman hadisi da yawa suka ruwaito hadisin abu huraira wannan hadisi na abu huraira da dama mutane sun sha jinsa shi yake nuna maka albarkan ita wannan aya ayatul kursi da kuma lokacin da ake karatunta har ma a samu albarkanta din abu huraira ya ce wa kala ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da hibbi zakati ramadan bayan wato watan azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an tara zakar kono zakatul fitri lokacin da aka tara wannan zakka zakatul fitri sai annabi ya kira ni ya ce min abu huraira ka tsaya ka yi gadin wannan zakkan da aka tara wa ne ni rasulullah bi hifzi zakati ramadan manzon Allah ya wakilta ni in yi tsaron zakkar kono da aka tara bayan watan ramadan zakkar kono ita ce ake kira zakatu ramadan ko kuma zakatul fitri fa atani atin sanda ami ina gadi sai na ga wani fa ya zo yana ta kamfatan hatsin nan kokari yake ya zabura ya gudu da shi fa akhadtuhu sai ko na kama shi tif wa qultu ce la arfa annaka ila rasulillahi sai na kai ga manzon Allah na kama shi sosai nace ba zan sake shi ba sai na kai shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai ya ce min inni muhtajin ni dai mabukaci ne kaga na zo ina ɗiban hatsin nan bukata ce ta sani wa alayya iyalun ina da iyali da dama ina da mata ina da yara su ne iyali wali hajatun shadida ina da bukata matsananciya babu yadda za a yi ne kawai dole sai na haɗa da sata fa khallaitu anhu abu huraira yace sai na kyale shi fa asbahtu gari ya waye fa qala li annabiyyu ina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara tambaya ta ma kafin ma in gaya masa annabi ya fara tambaya ta ya aba huraira ma fa'ala asirukal bari ha abu huraira ina labarin fursunan ka na jiya ya kuka rabu Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam faƙultu sai na bashi labari na ce ya rasulallah lallai na kama ɓarawo jiya ya zo satan zakar kono amma shaka hajatan shadida wa iyalan ya koka min yana cikin matsanancin hali yana da iyali farahimtu ne kuma sai na tausaya ma ɓarawon saboda mayunwaci ne khallaitu hu na fita hanyarsa kaga kenan da abu huraira ya matsa zai iya kawo shi ga annabi muhammad alhali kuma aljani ne yanda ka gani aljani yana ci yana sha to haka nan kuma aljani yana mutuwa babu shakka aljani yana mutuwa hadisi ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi bin abbas yana sahihul bukhari annabi ke cewa a'udhu bi izzatika allazi la ilaha illa anta allazi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun ina neman tsarin ka ya Allah a'udhu bi izzatika ina neman tsari da buwayarka allazi la ilaha illa anta kai ne fa Allah wanda babu abin bauta sai kai allazi la yamutu kai ne kadai wanda baya mutuwa wal jinnu wal insu yamutuna annabi ya ce amma aljanu da mutane suna mutuwa don haka tabbas aljanu da mutane duk suna mutuwa sai dai tsawon rai na aljani ya bambanta da tsawon rai na ɗan adam aljani yana daɗewa kafin ya mutu shekaru nawa Allah ya ɗiba masa wannan kuma ba mu sani ba duk wanda ya gaya maka adadin shekarun bai yi gaskiya ba ka duba alamul jinni shafi na talatin annabi ya tambaye shi ina labarin tsakaninka da fursunanka ya ba shi labari kala sai annabi ya ce amma innahu qad kazabaka wa sayaudu abin da ya faɗa maka ƙarya ne dan kuwa zai dawo fa araftu annahu sayaudu abu huraira yace da annabi yace zai dawo sai na san fa lalle fa zai dawo din tunda dai annabi ya faɗa to na tabbata ko zai dawo manzon Allah ya ce zai dawo sai na fahimci lalle fa wannan barawan zai dawo in ji abu huraira farafattuhu sai na yi gadinsa faja'a sai gashi ko ya dawo ya hasu mina fa'am yana ta kamfatan abinci abinsa fa na sake tuma tsallako na rike shi gam fa qultu nace la arfa annaka ila rasulillah wannan karo sai na kai ka ga annabi amma aljanin yana da daɗin baki fakala nan ma kuma ya masa magana ni, kyale ni fa inni muhtaji wallahi ni mabukaci ne wa alayya iyalun ina da iyali la a'udu ba zan dawo ba sai amar wa khallaitu sabilahu na fita hanyarsa fa asbahtu gari ya waye ina zuwa kuwa muna haduwa da annabi fa qala li rasulullah sai manzon Allah ya ce min ma fa'ala asiruka ina labarin fursunanka yaya kuka rabu na ce ya rasulullah shakar hajatan wa iyalan jiya ma dai na samu daman kama shi amma ya koka min yana da iyali yana da bukata farahimtuhu na tausaya mar wa khallaitu sabilahu na fita hanyarsa dan ma ya ce mun ya mun ba zai dawo ba qala sai annabi ya ce amma innahu qad kazabaka ya maka ƙarya wa sayaudu kuma zai dawo wannan duka mu'jiza ce ta annabi ga sahabbai yana cikin abubuwan da suka dinga ƙarfafa imanin sahabbai ga annabi Muhammad. Abu Huraira ya ce, Farasattuhu Salisa, karo na uku na sake jiransa, faja a sai gashi nan ku ya zo, ya haso mina ta'am yana ta kamfatan abinci, fa a na kama shi, karo uku ɗin nan dai bai kuskurewa. da ya tuma sai ya kama shi wa qultu nace la arfa annaka ila rasulillah na kai ka ga annabi wa hadha akhiru salasi marratin wannan karan ba abin da zaka faɗa min kama yi shiru kar ma kai magana karo uku kenan tazumu annaka la ta'udu suma ta'udu kace baka dawowa kana dawowa yanzu me zaka faɗa min kaga dai wancan ƙarya dole a canza ta sai ya ce masa to da ni yanzu ka sake ni in ka sake ni u'allimuka kalimatin zan karantar da kai wasu kalmomi yan fa'uka Allahu biha Allah zai amfane ka da su kaga kuma ta inda ya fito masa kultu sai na ce ma hiya waɗanne kalmomi ne abu huraira ke na ya yarda kada sai yace ce idza awaita ila firashika in ka je ga shimfidarka faqra ayatal kursi sai ka karanta ayatul kursi ka karanta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum har zuwa ƙarshe hatta taqtima al har sai ka cika wannan aya fa innahu fa innaka in ka karanta ayatul kursi a lokacin kwanciya lan yazala alayka hafizun ba za ka gushe ba face a tare da kai akwai wani mai gadin ka wanda Allah ya aiko kwanciyar da za ka yi din nan Allah zai turo maka wani mala'ika wanda zai yi gadin jikinka har ka farka wala ya karabuka shaitanun hatatus, bi don ka babu wani shaidan babu wani aljani da zai kusanci jikinka har sai gari ya waye ya ce eh, to ka faɗa min abu mai amfani kama gabanka ya sake shi saboda annabi bai ce mar kare sake shi ba ai ko da annabi ya ce in ka kama shi kawo min to ina duk abin da zai hada abu hurairu ba zai dauka ba gari ya waye ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah jiya ma dai mun hadu a an sake haduwa ka ji ma ga abin da ya faru ya ce min in na zo kwanciya in karanta ayatul kursi ya kuma karanta min ayatul kursi ɗin ya ce in karanta hatta takhtimal aya har sai ka karanta zuwa karshen aya in na karanta ayatul kursi a lokacin kwanciya ya ce min ba zan gushe ba face ina tare da mai tsaron jikina daga Allah maɗaukaki don haka wani aljani bai isowa gare ni. sai manzon Allah ya ce amma innahu sadaqaka wa huwa zo. babu shakka ya faɗa maka gaskiya sai dai kuma shi makaryaci ne in ji annabi Muhammad wannan hadisi malaman sunna malaman littafan sunna hakika da dama sun ruwaito shi kamar al imamul bukhari eh, al bukhari a cikin sahihul bukhari ya kawo hadisin nan wajaje kamar guda hudu wannan hadisin yana nuna maka albarkan da ke cikin ayatul kursi na'am ba annabi ne ya faɗa ba amma annabi ba zai gaskanta magana ta ƙarya ba tunda annabi ya ce gaskiya ne magana ta ƙare ashe kenan abin da aljannin nan ya faɗa haka nan ne wannan yana nuna maka cewa ashe akan ƙaru hatta da mutumin banza shi dai gashi iliminsa bai amfane shi ba amma wasu sun amfana da iliminsa Allah shi kare mu annabi ya ce amma innahu sadaqaka wa huwa kazubu shi ya faɗa maka gaskiya alhali makaryaci ne ya faɗa maka ga abin da zaka rike ka tsira shi kuma bai riko da shi ba Da haka akan ɗauki magana ko da an same ta ne daga wajen kafiri in dai aka samu tabbacin maganar nan gaskiya ce duk inda musulmi ya ga gaskiya ɗaukan ta yake inda duk musulmi ya ga gaskiya alhikimatu dallatul mu'min inda duk ya gani sai ya ɗauki abinsa ko da kafiri ne ya faɗi gaskiyan nan in dai ya tabbata abin da kafirin ya faɗa gaskiya ne to wajibi ne ka ɗauka wannan labari ba abu huraira ne kaɗai ya faru da shi ba ya faru da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar misali ya faru da abu ayyub al-ansari mai masaukin annabi muhammad a gidansa manzon Allah ya sauka lokacin da ya dawo madina kafin annabi ya gina nasa gidan hadisin yana cikin sahihu sunan tirmizi hadisi na 2309 akwai riwaya ta Ibn abi shaiba da al-musnad na al-imamu ahmad hadisi ne ingantacce babu shakka abu ayyuba yace innahu kana fi sahwatin lahu yana da rumbu a gidansa abu ayyub al-ansari yace fa kanatil gulu taji'u fa ta'khudhu akwai wani nau'in aljanu da larabawa suke kiransu algul algul aljani ne wanda yake yawan rikida in ya haɗu da mutum sai ya dinga rikida yana tsoratar da shi har dai ya batar da shi ko ya hallaka shi wannan aljanin ne larabawa suke kiransa algol ka duba an nihaya fi garibil hadisi wal athar mujalla na uku shafi na 396 abu ayyub al ansari mai masaukin annabi muhammad yana da rumbu a gidansa na tara hatsi sai ga wani aljani ta ji a ta aljanin yana zuwa yana satan hatsin yana tafiya da shi in ya tashi ana da buƙatar hatsi ya buɗe rumbu sai ya ga abu ya ragu a ya aka yi haka abu na kulle ba alamar an buɗe kwaɗon amma kullum ya buɗe rumbu sai ya ga hatsinsa ya ragu wallahi wannan yana daga cikin nau'ukan sharrin aljanu ka yi ajiya aljani ya buɗe asusun ya ɗauke don ya haɗa ka faɗa da matanka mm. aljani yana haka musamman ga mutumin da bai yawaita zikirin Allah ko iyalin nasa domin duk wanda yake zikirin Allah Allah yana masa garkuwa daga sharri na shaidan shi yasa wannan aljani ya karantar da Abu Huraira wannan zikiri bi ma'ana karanta ayatul kursi a lokacin kwanciya ashe kenan wanda duk ya riki zikirin Allah to Allah yana masa garkuwa daga sharrin shaidan kullum rumbu yana raguwa to ranar da sai ya kawo kukansa ga annabi ya rasulallah wannan abu fa yana bani mamaki in buɗe rumbuna in ga kullum raguwa yake wannan abu ya dame ni me ya kamata in yi wannan ya gwada maka sahabbai ba su da tuhumar iyalinsu don ba mamaki da a zamanin yanzu ne ka buɗe rumbu ka ga ya ragu sai ka fara tunanin iyalinka ita ce kaɗai ta san inda mabuɗin yake to su sahabbai ba sa aiki da zato kamar yadda Allah ya haɗa su ya hana su ba sa aiki da zato ba sa zargin ɗan uwansu musulmi saboda haka abu ayyubu bai ma tuhumar matarsa ba ya zo ya kawo kukansa ga annabi muhammad Bakalu sai annabi ya ce iza ra'aita haka je ka yi gadi wasu aljanu ne kuma in ka yi gadi za ka gansu amma idan ka ga aljanin nan ya zo algul idan ka gan shi ya zo to fa karka tinkare shi sai ka ce bismillahi ajibi rasulallah ka ce bismillahi ajibi rasulallah da sunan Allah ki amsa kiran annabi Muhammad in ka faɗi haka shi kenan ka kyale kawai in ji manzon Allah Faja'ar abu ayuba ya ce shikenan kuwa na tafi na dinga gadon rumbuna can tsakar dare Faja'ar sai ga alguru ya iso aljanin faƙala laha aljanin nan yana isowa sai ya ce bismillahi a jibi rasulallah da sunan Allah ki amsa kiran annabi Muhammad wallahi sai aljanin nan ya tsaya ya kasa yin komi kalma ce guda biyu amma da shi shike karantarwa annabi Muhammad ne kalma ta manzon Allah kalma ce mai girma tana da albarka fa zaha yace sai ya kama ta cikin sauki yana zuwa kawai ya kama aljanin bai iya komi faqala sai aljanar mace ce sai ta ce inni la a'udu ba zan dawo ba kai hakuri ba zan sake zuwa ba fa sai abu ayyuba ya saki aljanar a ila rasulillah wa gari da safe zo ya ce ya rasulullah ba shakka dai kafin ya fara maganar annabi ya ce ma fa'ala ka ba ni labarin fursunanka na san dai an riga an kama barawo ko kala ya ce a kasu lallai na kama ta ya rasulallah na kama ta yadda ka faɗa ina cewa bismillahi ajibi rasulallah wannan aljana sai kawai ta tsaya ba ta iya komi na kama ta faƙala sai ta ce mai inni ne la'a'udu ba zan sake ba jin haka fa arsaltu sai na sake ta fakada sai annabi ya ce inna ha aida za ta dawo yanda annabi ya gaya ma abu huraira haka na ya gaya ma abu al-ansari za ta dawo inna ha a'idatun da daddare kuwa sai gashi ta dawo tana zuwa ya samu laƙani, bismillahi a jibi, rasulallah ba ruwanka da riƙe wuka ko sanda shiru yana gadi zuwanta kawai bismillahi ajibi rasulullahi ta tsaya cik ya zo ya kama ya ce yawwa asirin ki ya to ne ya kawo ki kai hakuri ba zan dawo ba sallallame shi da daɗin baki ya sake sake ta sai ta tafi washe gari ku annabi ya ce ma fa'ala asiruka ina labarin ka? fa ya sai ya ce masa kai da yi shiru ya rasulullah Allah sai ya kama ni na sake ta manzon Allah ya ce innaha aida wallahi za ta dawo in dai aljani ne ashe mutumin banza halin kirki bai amfaninsa don haka malamai suke cewa kirki yana da mahalli in ka aje kirki wurin da bai dace da shi ba ka yi aikin banza ana aje kirki ne wurin da ya dace da shi mutum ne ya yi sata yake ce ma wayo kai hakuri ba zan sake ba annabi ya ce ƙarya yake zai kuma lokacin da ya kama ta abu ayyuba ta ce ba ta dawowa wannan karo na uku sai ya ce to gaskiya wannan karo kan ban sake ki sai mun isa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan aljana sai ta ce masa arsilni wa u'allimuka shay'an taquluhu fala ya karabuka shay'un aljanna ta ce ka sake ni zan karantar da kai wani abu wanda in ka faɗe shi to babu aljannin da zai kusance ka to gaya mun sai ta ce masa ayatul kursi ka rike wannan aya ta alkur'ani in dai ka rike ayan nan to babu aljannan da zai kusance ka washe gari ya zo ga annabi sallallahu alaihi sallam fa akhbarahu ya ba shi labari faƙala sai annabi ya ce sadakat wa hiya kazubun ta faɗa maka gaskiya ayatul kursi garkuwa ne ga aljanu amma ita makaryaciya ce in ta samu dama za ta sake dawo wasa ta an samu abu huraira an samu abu Ayyubal ansari akwai kuma ubayyu bin ka'ab wanda muka karanta hadisinsa annabi yake ce masa gaya min ayar da ta fi girma a cikin littafin Allah Ubayyu bin Ka'ab ya ce ayatul kursiyu ne ko to shi kansa Ubayyu abin ya faru da shi shi kansa Ubayyu bin Ka'ab hadisin yana sahihu targhib hadisi na 658 innahu kana lahu jurnun fihi tamr yana da rumbu inda ke tara dabino fa kana ya ta'ahadu don haka yana yawan kulawa da wannan rumbun yakan zo ya kula dan ya gyara dabinon da ya tara a ciki ya dubi halin da suke ciki in ya zo fa waje da huyan kusa sai yana ganin rumbu fa yana raguwa duk ranar da ya taho binciken rumbunsa sai in ya buɗe sai ya ga abin ya ragu bai gaya ma kowa ba fahara sahu za ta laila kawai sai ya tsaya gadinsa da daddare fa'iza huwa bi dabbatin shibhil gulamin muhtalif yana gadi ya fake kira wata dabba ta zo tana kamar halitta ta ɗan adam kamar siffan yaro baligi kamar matashi ƙala dabban nan tana isowa ubayi bin ka'ab da yake babba ne shi kan ma sallama ya madabba ya dai ga halitta ga tanar kamar mutum kamar ba mutum ba wai kuma dabban tana zuwa sai ce assalamu alaikum kasan sai manya ko sai babban mutum ya ce fa sallamtu sai na yi mata sallama assalamu alaikum farar da salamu sai wannan saurayin koya mayar min da sallama wa alaikum salam a barawo da amsa sallama ƙarfin hali shi ma mai dabino yana da ƙarfin hali kaga barawo ya zo kuma kana masa sallama ai tsakaninka da shi sai dai bugu ko sai masa sallama bawan Allah shi ko aljannin sai ya amsa qultu to na ga abin da ni ban gane halittan ba sai ya ce ma'anta kai kuma waye kenan jinniyun am insiyun mutum ne ko aljani kada sai ya ce jinniyun aljani ne ai <laughs> to in kai ne me za a yi a sai ka bar masa gidan ko a in kai ne ya bar masa gidan amma shi ubayu bin kaf. babban sahabin manzon Allah sai ya ce na wilni ya daka ba ni hannunka to ka ji ba ya ce masa aljanni ne sai ce ko min hannunka domin ba su tsoron wata halitta fana wala ne ya ce sai mi ko min fa fa'iza ya yadu kalbin a'a sai na gana kama hannunka ne. hannu na kai. don haka in ka duba alamul jinni shahi na talatin da takwas babu shakka sunna ta karantar da mu cewa aljani yana da damar ya ya rikida ya koma siffar imara kumi ko doki ko jaki ko saniya ko kare ko kyanwa ko maciji Allah ya ba mu aljani wannan daman aljani yana iya rikida ya koma siffar halitta iri-iri amma galibi ya fi ɗaukan baƙin siffa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ko lokacin da ya ba da damar a kashe eh, eh, karnuka yake magana a kan baƙin kare ala kulli hali shi ubay bin ka'ab ce yana kama hannun sai ya ji kan hannun kare ne wa sha'aruhu sha'aru kalbin kuma gashin gashin kare da tabawa ka san kawai ka kama jikin kare fa kuntu sai na ce masa eh ikon Allah haza khalqul jinni kuma haka halitta aljinu yake kaji malamai masu imani wai shi ma mamaki yake ba maganar gudu ba fa haka za khalqul jinni yanzu haka halittar aljanu take ga hannu irin na kare da gashi kai amma dai ba da halittar kirki hira ma suke wallahi halittar sahabbai ta bambanta da tamu sai wannan aljani ya ce ah, ai laqad alimatul jinni da kake jin jiki na dinnan wallahi aljanun su kansu sun sani anna ma fihim man huwa ashaddu minni dukkan babu wanda ya kai ni kan garewa wanda ya kai ni tsananin karfi ko a cikin aljanu wai dada burge shi ma yake yana ce haka halittar ku take yace ah, ko a aljanu ba kamata ni ne ma na kowa shikenan sun kama hira ikon Allah qultu sai nace ma hamalaka ala ma sana'ata to me ya dauke ka kake irin abin da kake aikata wannan bai ce da yayi sata ba in kada ya fushi da wuri me ya dauke ka kai abin da kai din nan ai shi ya san abin da yayi ko sai ce to gaskiya ni ba yin wace ta kawo ni gidanka ba balagani annaka rajulun tuhibbu sadaka labari ne aka kawo min har unguwata aka ce kai mutum ne mai son sadaka kai mutum ne mai son sadaka fa na an nusiba min ta'amika shi yasa muke son mu dan samu wani rabo daga abincinka ashe kaga aljani ya fi son ya batar da mutumin kirki mutumin banza dama can nashi ne aiko bai kulawa da shi ya fi damuwa da mutumin kirki ya ga cewa ya batar da mutumin kirki don haka da aka tashi turo ma sai aka turo mar aljanin da ya fi kowa kangarewa saboda ai babban sahabi ne ko shine fa sakataren farko na annabi yana cikin mahaddatan alqur'ani yana cikin masu ba da fatawa a gaban manzon Allah to idan za a turo masa aljani gaskiya sai an zaba shi yasa sai da aka dubi aljanin da yafi kangarewa aka turo gidansa to amma ubayyu bai damu ba sai ya ce masa famallazi lazi yujiru na minkum to ku kuwa ka bar labari mana menene zai iya zama garkuwa tsakaninmu da ku abin da zai hana ku isowa gare mu to wancan aljani ka san kuma dai da yake basirarsa ta bace daɗin hira ya kwashe shi sai ya ce hadhihi ayatu ayatul kursi ai wannan ayan da kake gani ayatul kursi nan allati fi suratul baqara har ma ya faɗa masa ayan nan da take suratul baqara man qala ha hina yumsi wanda ya faɗa lokacin da ya yammaci in dai ka faɗa da yamma ujira minna hatta yusbiha Allah zai masa kariya game da sharrin mu aljani har gari ya waye wa man ha hina yusbihu wanda ya faɗa kuma da safe ujira minna Allah zai masa kariya game da sharrin mu hatta yumsi har da yammaci don haka in ka faɗa da safe ka samu tsaro na wuni guda in ka faɗa da yamma ka samu tsaro na dare guda tunan suka rabu lafiya ma asbaha da gari ya waye ata rasulullah sai ubai bin ka'ab ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya rasulullah ka faji ga labarin abin da ya auku tsakanina da wani aljani jiya faƙala sai manzon Allah ya ce sadaqal khabitu kazamin ya faɗi gaskiya annabi ya ce kazamin ya faɗi gaskiya ashe aljanin banza ne to ba su kenan ba akwai mu'azu dan jabal mu'azu bin jabal sahabin annabi muhammad akwai labarinsa wanda al'imamu tabrani ya ruwaito al'imamu hakim a cikin al-mustadrak mujallar na farko shafin 563 ya ce hadisin ya inganta mu'azu dan jabal ya ce ban ma ilayya rasulullahi tamra sadaka manzon allah ya danƙa min dabinun da aka tara na zakka ya ce in aje nima faja an fi gurfatin li sai na aje a cikin wani ɗaki fakuntu a ji da fi kulli yamin nukusana kowace rana na ɗakin nan sai in samu nukusani a'a dabinu fa ya ragu fa shakautu zalika ila rasulillah sai na kawo kukan ga annabi sallallahu alaihi wasallam na kawo ƙaranci ya rasulullah ni fa dabinon da ka bani gadi a jiya eh, eh, kullum ina gani yana na ƙasa faƙala ji sai annabi ya ce min huwa amalu shaitan farsudhu wannan aiki ne na aljani ka je kai jiransa za ka ganshi. shi farasattuhu laylan sai ko ne gadinsa falamma zahaba hawiyyun min al-layl bayan wani yankin dare ya tafi lokacin da dare ya tsala lokacin da sauti ya ɗauke baka jin kukan komai sai na kwari da tsuntsaye wannan lokaci ne annabi ya ce ɗan adam ya daina fita cikin dare domin lokacin da Allah yake sauko tawagan aljanu kenan idan dare ya yi shuru a wannan lokaci ka kiyaye fita in ji annabi Muhammad ka kiyaye fita babu kyau lokaci biyu ne ake sako aljanu a hadisin annabi Muhammad na farko bayan rana ta faɗi idan rana ta faɗi ana sake aljanu ƙungiya ƙungiya na fita tafiya kiwo a lokacin tafiya suke ba tsayawa za su yi ba don haka annabi ya hana a ƙyale yaro ya fito in ma tsakar gida ko ya fita titi manzon Allah ya hana har lokacin da jan isha ya ɓace daga wannan lokaci aljanu sun gama wucewa tafiya kiwo sai lokaci na biyu idan kafa ya ɗauke dare ya shiru wannan lokaci manzon Allah ya ce to aljanu ke yawo cikin duniya a Allah ya ba su dama su kewaya domin ku mutane kuna bacci to idan kai ka zama kan kangararre lokacin ne za ka fita to sai ka yi buske nan da tawagan aljanu mu'azu dan jabal ya ce na kuwa jira shi bayan dare ya yi nisa bala ala surar fili kawai sai na ga giwa ya tunkari gidana na dan labe ina kallo ga giwa na tahowa tinkis tinkis nace tabi falan man ta ha'ilar babi ga giwa ya iso kofa ni dai kallo nike in ga yadda za a shiga yana isowa da khalamin khalalil babi ala gairi surati sai naga kawai ya rikida ya koma wata halitta kiftawan ido har ya giwan nan tabitan matsatsin kofa irin inda haske ke dan shigowa din ka san dai ba a rasawa a jikin kofa dan matsatsi inda iska kawai ke shiga ko haske sai ga aljinin nan giwa guda ya shigo ta gurin da min tamri ya isa wajen dabino faja ala ya taqimuhu yana ta hadiya fajat shadattu alayya siyabi nace to annabi ko ya ce in yi jiransa kuma gashi ya zo to yanzu tunkaran wannan ai sai an sha mara ya ce wallahi sai na fashadattu alayya siyabi ka ga imanin sahabban annabi wai tun da annabi ya ce ka jira shi to shi kuwa sai ya yi damba da wannan kuma yana ganin zai ci nasara to amma da ke kato ne ya ce sai na sha mara sosai fatawassattuhu na yi saitinsa na dubi daidai maransa na tuma tsalla kawai sai na rungume shi Allah ka ba mu imani irin na sahabbai wai da yana kama shi yana kama shi kawai abin da yake cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasulu kalmar shahada yake ya tabbata kawai zai kada shi ya aduwallah maƙiyin Allah me ya kawo ka gidan nan wa ta ila tamri sadaka yana masa fada ka taho ka fada dabinon sadaka ka kama ci makiyin Allah fa akastuhu ina runguma sa ku na gana iya kama shi ashe duk wannan surar da ya taho a ciki sura ce ta barazana yana masa fada bayan ya kama shi ka zo ka samu dabino an tara na talakawa wa kano a haƙƙa bihi minka talakawa sun fi cancanta da kai barawo la arfa annaka ila rasulillah sai na kai ka ga annabi fa ka ya kunyata ka kaga samun guri fa ahadani sai dinga bani hakuri kai hakuri Allah ya uda min alkawari bai dawowa sai na sake shi fa gadautu ila rasulillah na taho ga annabi fa qala sai annabi ya ce ma fa'ala asiruka ba ni labarin fursunanka fa qultu sai na ce A ni Allah ya uda na kama shi kaji kaji yadda aka yi da farko dai na ji tsoro kam amma da na shaɗan mara na dage na rungume shi sai na ji na kama shi ya mun alkawari ba zai dawo sai na sake shi manzon Allah ya ce innahu aido zai sake dawowa farsudhu kuma ka je ka jira kai dakonsa farasatuhu lailata saniya dare na biyu na gadon sa fasana misla zalika ya sake yin haka wa sana'tu misla zalika ni na ci dan mara sai da na kama shi wa ahadani Allah ya uda ya mai alkawari ba zai dawo ba fa kallaitu sabilahu na fita hanyarsa thumma gadautu ila rasulillah na sake zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu na bawa annabi labari fa qala annabi yace innahu aidon zai sake dawowa farasatuhu eh, farsudhu kai gadin sa farasatuhu lailatul salisa na sake gadinsa. na yi dakonsa zuwa a dare na uku na a misla zalika ya sake dawowa din wa sana'atu misla zalika ni ma na sake yin abin da na yi. fa na ce ya adu wallah makiyin Allah a hattani marrataini sau biyu kamin alkawari na barka wa salisa wannan na uku ne alkawarin ka ba zai samu rabu ba fakala sai ce in ni zu iyalin ni mutum ni aljani ne mai iyalai wa ma ataituka illa min nasibin ban zo maka ba sai daga wani gari da ake kiransa nasibin nasibin wani birni ne yana yankin alhijaz ka duba al-lubab fi tazibil ansab mujallad na biyu shafi na 392 wani birni ne a zamanin annabi muhammad birnin ya tattara aljanu da gasken gaske ya tara aljanu wannan birnin ya ce wallahi daga wancan garin na taho tsananin yunwa ta kawo ni walau a asabtu shay'an dunahu ma taituka da na samu abin da zan ci tsakanin wancan garin da nan Madina da ban iso gidanka ba wa laqad kunna fi madinatikum hazihi kuma barin gaya maka labari muna cikin garin nan Madina cike mu aljanu hatta bu isa sahibukum abin da ya raba mu da garin nan zuwan mutumin kudin nan Muhammad wannan mutumin naku da ya zo shi ya kore mu daga garin nan falamma nazalat alaihi ayatani to lokacin ma da ya zo muna nan dai a garin amma da aka saukar masa da wasu ayoyi guda biyu an faratna min ha waɗannan ayoyi guda biyun sai suka kore mu gaba ɗaya babu sauran wanda ya rage a garin nan muka bar garin na bi nasibin mu muka tahi to tafiyar da muka yi muka fada a garin nasibin wala yuqra'an fi baitin ba za a karanta ayoyin nan guda biyu a wani gida ba illa lam yalid fihi shaytanu salasan face aljani bai shiga wannan gidan tsawon kwana uku fa in kallaita sabili in kafi ta hanya ta allamtuka huma zan koya maka su kuntu sai nace na'am lalle zan sake ka tunda akwai abin da za a samu qala kayamun sai yace ayatul kursi wa akhiru suratil baqara amana ar-rasulu ila akhiriha ayatul kursi da amana ar-rasulu har zuwa karshen sura in ka karanta su to aljani ba ma gidanka ba ba ranan ba in ya fita bai dawowa sai bayan kwana uku fakallai ta sabi da wance eh lallai ka bani fa'ida sai na fita hanyarsa sai ya tafi sun magadaitu ila rasulillah na zo ga manzon Allah fa akhbartuhu na bashi labari bima qala fa qala sai annabi yace sadaqal khabisu kazamin ya faɗi gaskiya kazamin ya faɗi gaskiya domin aljanin banza ne ya yarda da alqur'ani bai yi imani da shi ba ya faɗa maka gaskiya wa huwa kazubun alhali makareci ne ya yarda in an karanta waɗannan ayoyin guda biyu aljani bai zama a gida shi ko makareci ne bai aiki da maganarsa talafa kuntu aqra'uhuma mu'azu dan jabal yace don haka nake karanta ayatul kursi da amanar rasulu Ba'a da zalika bayan wannan ranan fala ajidu fihi nuqsana tunda nake karanta ayatul kursi da amanar rasul zuwa karshen sura a gidana daga wannan rana ban sake zuwa na tarar da rumbuna ya samu nuqsani ba ban tarar da eh, wannan dakin da nayi ajiyan dabino ina samun dabino suna na kasa ba albarkan ayatul kursi na farko kenan in an karanta ta ana samun tsaro daga sharrin aljani na biyu hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 972 yana sahihul jami'i sagir hadisi na 6464 babu shakka hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu umama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara ayatul kursi dubura kulli salatin maktuba wanda ya karanta ayatul kursi a ƙarshen kowace sallar farilla sallar farilla banda nafila annabi ya ce lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamuta ba abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa duk wanda ya karanta ayatul kursi a ƙarshen sallar farilla bayan an yi sallama ka karanta ayatul kursi babu abin da zai hana ka shiga aljanna sai dai mutuwa kawai akwai riwaya ta al haisami wanda ya inganta a cikin majma'u zawaid mujalla na biyu shafi na ɗaya. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta ayatul kursi a bayan sallar farilla kana fi zimmatillahi ila salatil ukhra yana cikin amanar Allah yana cikin tsaron Allah har zuwa wata sallah in ka karanta ayatul kursi bayan sallar la'asar to Allah zai tsare ka har zuwa sallar magariba al-imam al ya ce wannan hadisin ma yana da kyau ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa in ka duba zadul ma'ad littafin ibn al-qayyim mujallal na farko shafin 338 yake cewa shaykhul islam ibn taymiya ya ce ma taraktuha aqiba kulli salatin tunda naji wannan hadisin tun da na ji wannan hadisin ban taɓa barin karanta ayatul kursi bayan sallar farilla ba don haka albarkan ayatul kursi na biyu wanda ya tabbata sunna shine bayan sallar farilla ka karanta ta na uku ya tabbata cewa akwai sunan Allah mafi girma a cikin ayatul kursi ismullahil a'azam yana cikin hadisin abu umamatul bahili wanda ya inganta a cikin silsilatu sahiha hadisi na 746 abu umamat bahiri yace ismullahi azam sunan Allah mafi girma alladhi izadu iya bihi ajaba wanda in an kira Allah an roƙe shi da wannan sunan Allah yana amsa kira yana biya ma bawa bukata fi salati suwarin wannan sunan na Allah yana cikin surori guda uku Alƙur'ani inji abu umamat bahiri <clears throat> sunan Allah mafi girma yana cikin surori guda uku yana suratul baqara yana suratu ala imrana yana cikin suratu taha sai abu umamat al-bahili yace faltamastuha na dinga bincikawa fa wajadtu fil baqara a suratul baqara sai na samu ayatul kursi ne sunan Allah mafi girma yake cikinta a suratu ala imran a farkon sura Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum a suratu taha da na bincika sai na samu sunan Allah mafi girma yana cikin wa anatil wujuhu lil hayyul qayyum sai dai Muhammad Nasiruddin al-Albani a cikin silsilatul ahadisi sahiha mujallal na biyu shafi na 372 yace kasancewar sunan Allah mafi girma yana cikin suratu taha na'am haka ne amma cewa ana samun sa a wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum yace wannan bai bai inganta ba bai samu hadisin da zai goya ma wannan maganar baya ba sai dai yace fal aqrabu indi fi qawlihi fi awwali sura akwai ismullahi al-a'zam a cikin suratu taha babu shakka amma shi ba ya ganin cewa a wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum yana ganin yana farkon suratu taha ne inni ana la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi salata li zikri anan ne za a samu sunan Allah mafi girma ka duba Fathul Bari mujallal na 11 shafi na 225 sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 1341 sai dai mu gane waɗannan abubuwa guda uku da suka tabbata daga bakin Annabi Muhammad game da albarkar ayatul kursi ba a ce za ka karanta ka maimaita ba don haka mutumin da ya karanta ayatul kursi fiye da sau ɗaya lokacin da zai kwanta ya yi bidi'a haka wanda ya karanta ayatul kursi fiye da sau ɗaya a bayan sallar farilla shi ma ya bidi'a mu yi salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم